da yake wa muryar Amurka ƙarin bayani dangane da makasudin zuwan su Najeriya. Jagoran tawagar jami'ar ƙasa da ƙasa ta Afirka da ke Sudan, Farfesa Mahmud Abdulrahman El-Sheikh ya ce, Actually, we came here actually as a delegation. Uh, in order to negotiate an agreement of Mun zo nan ne a matsayin tawaga domin tattauna kuma a amince da yarjejeniyar da aka sawa hannu tun a farkon watan Agustan wannan shekara tsakanin jami'ar ƙasa da ƙasa ta Afirka da kuma jami'ar Maiduguri don samu hanyoyin ɗabbaka wannan yarjejeniya a aikace. Na kuma tambayi Farfesa Mahmud ko waɗanne fannoni ne aka sawa hannu a wannan yarjejeniya? In, in a number of areas, actually first of all in faculty exchange, student exchange, conference meeting and workshops. A fannoni da dama kamar musayar ɗalibai, tarukan karawa juna ilimi, bincike mai zurfi, tallafin ɗakunan bincike, musayar bayanai don ciyar da ilimi gaba, sha'anin aikin likita, kimiyyar hana magunguna, aikin shari'a za mu yi aiki tare akan duka waɗannan fannoni. And has a number of actually of research centers also. So actually we agreed to make partnership in all these areas. shugaban gidauniyar indimi alhaji muhammadu indimi wanda shi ya tsara wannan yarjejeniya tsakanin jami'in guda biyu ya min karin bayani wannan jami'a kasashen duniya manya-manyan kasashe su suka kafa ta don su ba ma 'yan afirka ilimi kuma ni nake wakiltan afirka a ah, Borough trustees na wannan jami'a sun zo don su haɗu da jami'a maiduguri wanda ni na ɗauke nauyin haɗa jami'o'in biyu domin su yi aiki saboda haka sun yi kwamiti na mutum shida-shida yadda za su yi aiki tare saboda haka jami'ar wayannan delegation sun zo su buɗe mitin na farko kenan wanda duk sun yi modalities ɗin sun yadda su yi aiki tare kuma sun yadda za su yi exchanging programs za su yi exchanging malamai za su yi exchanging ah, ɗalibai. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.